نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر أسبر وتن ذو القعدة هنا لفانا هدو ألف دريه إذا أربعين دا بقي هجرية كما يومنا شرين دجر لوتن هدو شكرة تدبو ديو دا شرين دا بقي دا شدة ميلادية watan april kenan 2026 wannan shi ne zaman mana goma sha uku a cikin karatun littafin ihya sunnati wa ihmadul bid'a na sheikh usman ibn fodi allah ya ji kansa da rahama wanda ya rasu shekara ta 1817 miladiya kuma wannan karatu muna yin sa ne a masallacin alkurfa'ur rashidun da ke unguwar sharaɗa masallacin Sheikh Mala Abdul Wahab Abdullah Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a Allah ya kara masa lafiya tare da Dr. Saifullah Ahir Osman hafizahullah zai za mu fara daga aksamun bid'a Amin ya

مثلها رجل لا يستطيع ان يكتب تشريع والقول المثل الثاني ما هو حرف مما وما تناول قواعد التعليم وادلته من الشك كالقبول والتكفير وتكفير السؤال عن العلماء وسلوك المناقب في ذلك بقول الله تعالى لاهله وهو رسول من الآية المثل الثالث محمد إليه وقربتنا ورحمة عليكم وعائلته من الشر أفلا يتراوون وإمامة الزوج أحبة قلوبا وهدى المسلم على خلافهم ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن أن الحكام والمطالب الشرعية لا تحكم إلا بالحرمة الأولى من قلوب الناس وكان الناس في الصحابة رضوان الله عليهم وربنا بهم منا ونسيم حتى اختل النظام ويقوم ذلك القلب وحلف القلب الاخر لا يعجبون الا الاسبوع يجعلني من يوم كي يحصل المصالح الجسم الوالد فاقام الله ومن تناول الله والسلام على الذين من الشر بتقديم الايام الواحده وغيرها من موجب من العبادات من هذا الباب من ذلك الواحد وحده مع ذلك اللهم التكبير ثلاثة وثلاثين والتهيئ ثلاثة وثلاثين والتكبير ثلاثة وثلاثين أيها الخليفة مما حقه الشريف ومطلوبنا يواجهه يواجهه بنفس الحال بنفس على ما عدوا إليه وقيل من أن الله فإن شر القربى لا يجري لا حكم شيئا وانفق عنده

alihi wa sahbihi wa والاه Amma ba'd to anan Sheikh ibnu Fodi Allah ya danta da rama yake cewa wa am aqsamul bid'a rabarabun bid'ah kamar yadda na faɗa mana a baya cewa wannan amrun ne muhdath abu da aka farar da shi wanda yake asali babu shi a shari'a kuma magabata ba su san wannan rabe-raben ba kuma wannan rabe-raben ya janyo wasu sun yi ta sahulanci kan abin da ya shafi al'amarin bid'a wasu sun yi ta sahulanci sosai a kan al'amarin bid'a kuma abin nan wannan ya sa da yawa daga cikin magabata wasu sun yi a ainihin sun yi inkarin wannan kashe-kashen bid'ar kamar yadda muka faɗa a baya ita bid'a eh, mun ji ta'arif na malamai da yawa a kanta siyuti a cikin lissafin al'amru bil ittiba yace ibaratun an fi'latun tusadimu shari'ati bil mukhalafa aiki ne wanda yake yana cin karo da shari'a saboda ya saba wa shari'a aw ah, tujibu ta'ati alaiha bi ziyadatin aw nusqan ko in har aka daka ta bid'a to sai an ƙara wani abu cikin addini ko an rage su ta yaya wannan tarihin kuma zai zama akwai wata bid'a wacce take mai kyau ibn rajab Allah ya ɗansa da rama yake cewa abin da duk aka fara da shi wanda asalinsa min ma la asala shari'a wanda ba shi da asali a shari'a Ya yadullu alaihi asalin da zai nuni zuwa gare shi amma ma kana lahu asalin fi shari'ati yadullu alaihi fa laysa bi bid'atin shar'a amma ana magana bid'a a shari'ance da abin da yake da asali ba za a ce masa bid'a ba to in kana bid'atan fil lugha ko da wannan abin za a iya kiransa da suna bid'a a lugha imam shatibi abu Ibrahim ishaq إبراهيم ابن موسى اللخمي الغرناطي ya واللي رسل قريبا قيدا casa'in. ba wancan abu muhammad alqasim ibn firru wanda yake makaho mai shafifiya ba wannan mai alaitisam da kuma al al din ba al ba yake cewa a cikin littafinsa sa Ya ce, yace ita fa bid'a a fi din muhtara'a wata hanya ce a da aka kawo ta sabuwa aka shigo da ita cikin addini tubahi shari'a wadda ita wannan hanyar tana so ta yi kokawa ko gogayya da shari'a yuqtadu min suluki alaiha al-mubalaghah fi taabbud lillah abinda isa ake bin yin bid'a wai so ake dai ƙura adaka wajen bautawa Allah sai a zo da wani abu a cikin ibada kuma wanda babu shi ba shi da asali ibnu rajab Allah ya kamta da rama yake cewa ita bid'a a ta'arifin shari'a ibn hajar a cikin al-fathul bari juz'i na uku ita ita bid'a a ta'arifin shari'a mazmumatu ba wata bid'a da za a ce mata wai dole sai an yi ta ko wata bid'a da za a ce in an yi za a samu lada da khilafin lugha amma in a lugha kake magana to wannan fa inna kullu shay'in uhdisa ala ghairi misalin amma bid'ah duk abin da yake an yi shi a farkon yin sa ba a taba yin sa ba kafin nan ana iya rikirar suna bid'a sawa'un ya zama mai kyau ko mara kyau to wannan taqsimat na bid'a amrun ne muhdas daga baya aka zo shi kamar yadda na faɗa muku an kasa ta zuwa kaso kaso iri daban daban akwai albid'atul haqiqiyya akwai albid'atul idafiyya akwai albid'atul fi'liyya akwai albid'atul tarkiyya akwai albid'atul basita akwai albid'atul murakkaba akwai albid'atul mukaffira akwai bid'a ghayr ghayr mukaffira akwai al-kulliyya akwai al-juz'iyya akwai al-amaliyya akwai al-i'tiqadiyya akwai al-'adiyya akwai al-ta'abbudiyya <coughs> to mafi yawan ina aqsam taqsimatu din idan misali an yi su ne dan a sauƙaƙe isa zuwa ga wani hukunci kamar misali a ce bid'a mukaffira da ghairu mukaffira malaman hadisi da malaman hadisi suna amfani da wannan kashe-kashen domin su gane wa za a karɓi hadisinsa waye ba za a karɓi hadisinsa ba sai suka sai bid'ar nan kala biyu ce a wacce in mutum ya ya zama kafiri A wacce kuma in mutum ya ta bai zama kafiri kaga sun kasa bid'a ka so biyu kenan ko imam al-iraqi ke cewa wal khulfu fi mubtadi'in ma fi mubtadi fi mubtadi'in ma kufira qila yuraddu mutlaqan wa qila la wa qila bal idza istahalla al-kadhiba izuwa karshe yace an yi sabani akan karba hadisin dan bid'a wanda ba a ce masa kafiri ne da bid'arsa ba ila turaddu mutlaqan ruwayan na. kenan kira wasu kuma suka ce a'a a'a ba za a mayar da bid'ar ta tsaye ila bal idan idan tahalla al-kadhiba wasu ce sai in ya mai da ƙaryar ta zama in ƙarya ta zama halal a wajen sa kamar ƴan karramiya da sauransu to wannan kashe-kashen aqsamul bid'a din ai mun ji abin da shi Sheikhul Islam al-mujaddid Usman ibn Fodi Allah ya kansa da rahama ya faɗa yake cewa qala al-Qarafi Imam al ya ce to Qarafi ba shine farkon wanda ya fara kasa bid'a zuwa kaso biyar ba shi ma dorawa ne farkon wanda ya fara wannan kashe-kashen shine al-Imam ibn Abdul Izzuddin ابن عبد العزيز ابن عبد السلام ابن أبي القاسم السلمي الشافعي an haife shekara ta 577 ya rasu shekara ta 660 shine sultanul ulama farkon wanda aka fara wa lakabi da sarkin malami shine Izzuddin ibn Abdussalam a kasar Misra ya rasu shekara ta 660 malamin karni na bakwai an haife shi a ƙarshen ƙarshen karni na shida ya yi rayuwarsa da malitarsa a ƙarni na bakwai kun ga kafin shi ƙarni bakwai ba a raba bid'a zuwa kaso kaso ba a cikin littafin sa qawaid al-ahkam fi wanda farko farkon littattafai ne na qawaid al-fiqhiyya al an fi kiransa da suna al-qawaid kubra na ibn abdullah ba dai shi ya fara wallafa littafi al a al-qawaid ba kafin sa al abu tahir dabbusi ya riga shi bayan al’imam imam ya yi. sannan sai shi ibn abdus ɗin zo daga baya kafin daga baya kuma aka zo wajen su al’imam imam Da shi ibn abdus ya ɗan riga yi shekul islam ibn taymiya da kadan su shekul islam sun zo bayan sa bayan sun yi zamani da shi amma lokacin da yake kan sharafin ta su suna kanana amma ya rayu da imamun nawawi Allah ya cikin su da rahama karin ne da imamun nawawi ya rayu da su al'imam ibn abdulbar da su al'imam al-khatib al-baghdadi amma su ta fuskar kafuwa a ilimin hadisi gaba suke da shi su ibn abdulbar su imamun nawawi ya ɗan riski a ko da yake bai riski rayuwar su baji da su ibn hazan ba amma dai ma'ana da yi zamanin malinta da su ba su kan sun riga shi ɗan lokacin da aka haife shi ma ibn hazan ya riga da ya an haife shi ibn hazan kuma ya rasu ya rasu na yi kuskure da nake muku sun zamani da ibn abdulbar da khatib ba sun zamani ba shi da ibn abdulbar da khatib da su baji da su ibn hazam su ne yan zamani na ina so in ce ibn salah sahibul muqaddima domin shi ya rasu shekara ta ɗari shida da arba'in da uku shi kuma wannan ɗari shida da su da haka da shi da su ibn salah da su zamani nawawi sun yi wannan sun yi zamani ɗaya ya riski rayuwar su al'imam albai haƙi ya riski rayuwar su imam albai haƙi ɗari biyar da tamanin da tara ko to to shi ibn al-imam ibn Abdullahi shi ne fara raba bid'a zuwa kaso kaso kaso biyar din wanda suka zo bayan sa kuma sai suka bi shi to tambaya ne yasa izz ibn abdussalam ya kasa bid'a zuwa kaso biyar wato dole ce ta sa shi sai ya kasa bayan ya aka yi da ya tashi ta'arifin bid'a sai ba ta wani ta'arifi mai fadi wanda to in dai har aka yadda da wannan ta'arifin to dole sai an kasa bid'a zuwa kaso. ne yace a tarihin bid'a sai yake cewa fi'lu ma lam yuhad fi asar annabi sallallahu alaihi wasallam aikata duk abin da ba a saba da shi ba a lokacin annabi sama shine bid'a fi'lu ma lam yuhad fi asar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba a saba da shi ba a lokacin annabi sama in aka aikata shi sunan sa bid'a ku tambaya akwai abubuwa da yawa da aka yi su lokacin annabtuma ba a saba da kamar misalin albashi da ake rarrabawa masu jihadi da kuma manya-manya a musulunci ana yin salafta na musulun salama? ƙwar'ani da ana karanta shi ne da ka bayan annabtuma salama kuma sai aka zo ake karanta shi a takarda ya shiga cikin tarihinsa ko bai shiga ba ya shiga tun da ta yi ta ilu malam yi dan kanka zo ka zagi izzu bin ka ce ka ji wani kaza a'a matsuwa yayin da dole sai ya kakkasa bid'a shi yasa sai ce to a cikin abubuwan da aka yi ba bayan ba muzalfa akwai abin da dole ce ta sa dole ma sai an yi shi to da haka sai ce to wannan bid'a ce wajiba akwai abubuwan da ya kamata a yi sai kira shi bid'a mustahabba akwai abubuwan da bai kamata a yi su sai kira su suna bid'a makruha akwai kuma abin da yake in aka yi shi ma sai an gama da fushin Allah shine bid'a muharram to <coughs> al-imam ibn abdul salam bayan wannan kashe-kashen da yawa bid'a malamai ba wai duka ne suka wanka mai ba domin suyuti Allah ya ji ɗansa da nama a cikin al'amuran zulisti ba ya ce haza ƙaunin muktara wannan ta'arifin sabon abu ne da ibn abdulsalam ya zo da shi ma'ana bai tafi akan tsarin magabata ba wajen ta'arifin biya to sai karatu ya zo daga baya wannan karatu da malam ya faɗa mana ya ce mu ji abin da sheikh ɗan fodiyo ya faɗa ke sun ji ba shi ta sare na cikin abin da yake cewa ƙalal karatu alƙarati shi ne shahabuddin ahmad ibn abul ala أبو العباس السنهاجي القراتي بتخفيف الراء wasu mutanen mai suna cewa karrafi amma dai abin da yake muka ji malaman suna furtawa kuma abin da yake a zafi shi ne mutumin karafa ne ko yin saboda al-misri an haife da shida shekarar mutuwar ya kuma rasu shekara da shida Da da tamanin tamanin ɗari shida 684 kuma shi ma <coughs> malami ne na karni na bakwai ko ya ɗan girme wace shekul islam ibn taymiya ibn taymiya rasari bakwai da ashirin da takwas ko ibn qayyim kuma duka a bayansa hamsin da nawa ibn qayyim ibn kafir zahabi duka daga baya suka zo saboda ka da ya zo a cikin littafinsa wannan anwarul furuq fi anwa'il furuq wanda kuka sani da al-furuq na Imam al-Qarati da kuma a cikin littafin sa al-Zakhira littafin sa na fiqh to shine ikawo wannan kashe kashe wata bi Abu Sheikh Usman bin wa qablahu Imam An-Nawawi Fudi وقبله إمام النووي الله يتكلم درامة السنة asmai wal-Lughat shi ma ya kawo wani abu da yake nuna alamar karkasa bid'a sai kuma <coughs> al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fatahul bari kitabu kitabu salatu tarawih lokacin da yake sharhi akan magana Umar Allah ya kare da a garshe yake cewa ni'matul bid'atu hadi to amma duk da haka wayannan malaman musamman waɗanda suka zo bayan ƙarafi kamar ibn hajar da ya kawo maganar kashe-kashen da ƙarafi ɗin sai ke cewa albid'atu kulluha mazmumatun illa fil lugha ita fa bid'a nan in ba a lugha ba fa gaba ɗaya mazmuma ce a bazzar haka sana'ani Allah ya ji rama a cikin subulus salam sharhin bulughul maram da yake a sharhin hadisin fitowar annabi sallallahu alaihi sallar tarawih kwana ɗaya biyu uku daga kub da ya daina fitowa kuma sai yake cewa sai kawo asar na umar ni'matul bid'atu hadhihi sai ce fahiya fa hal ya'ni bi zalika an-nasu ala imamin qala wa laysa fil bid'ati ma ma yumdahu kullu bid'atin dalala inji al-imam as-sanani to bari mu shagala da abin da shi imam al-qarasi din ya faɗa wanda ibn fodiyo ya harkalta yace aqsamul bid'ah bid'i qala al-qarasi innaha khamsatu aqsam al-qism al-awwal ma huwa wajib al-ijma' akwai bid'a da dole ma sai an yi ta wannan duka malamai sun ijma'i wa huwa ma tanawalahu qawa ma tanawalahu ma tanawalahu qawa'id al-wujub duk abin da ba a saba da shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ƙa'idar wajabci ta faɗo kan abin wa adillatuhu min ash da dalilan wajabci suka zo a cikin shari'a to ka ji fa min ash to abu in yana cikin shari'a ai bai da bid'a sai sai ka tadwin al-qur'an kamar qur'ani da aka tattaro aka haɗe shi a wuri ɗaya. wannan da ba a yi ba da yanzu an rasa qur'ani dan haka sahabbai suka ga wajibi ne su ji su ga sai na abubakar kan aiki haka a wajen sa hada ƙur'ani da aka yi an yi shi a lokacin annabi zama ba a yi shi ba da haka ya shiga cikin tarihin gida a tarihin ibn abdul salam malam ya sarin da musulman kuma yin sawajibi to amsar da zamu bayar a nan shi to ai linafrid cewa ba a samu wani dalili kwata-kwata da ya nuna ya kamata a yi ba amma abubakar da umar da usman da ali ne suka yi ko maza rasu ce fa alaikum bi sunnati wa sunnatil kaga sunnatil khulafa ai cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da haka da suka yi ijma'i a kansa ya tashi daga gida. domin ijma'i shi ma dalili ne na shari'a duk matsalar da aka yi ijma'i a kanta ko ba a ganin sunta a Qur'ani da sunna ba tana da dalili dama ita kuma bid'a shine abin da bai zo a Qur'ani ba bai zo a sunna ba babu ijma'in malamai akan ta ba yi kiyasin sa akan wata wata shari'a da take da dalili ba kiyasi kuma ingantacce valid analogy ba kiyasi na wanda kawai ni nake ganin ya dace an gane sai ce iz khifa alaiha baya tunda ai tsoro aka ji kada a kyala ƙur'anin a rasa shi gaba ɗaya abbaya shine abu ya bata ya tozarta a rasa shi to a lokacin ana jin tsoron in ba a haɗe ƙur'anin a waje ɗaya ba mahaddacin za su mutu na baya kuma su zo ba su samu ƙur'ani ba fa inna tabliga haliban ba'dana domin isar da ƙur'ani zuwa ga waɗanda za su zo bayan mu ne hukuncinsa wajibun wajibi ijma'an yanzu da za a haɗu wannan al'ummar da take rayuwa a cikin shekara ta 2020 da kaza to ai ko ci ki mun so in dai ba a tashi alkiyama ba nan da shekara ta 2000 ba muna shekara ta 2020 da kaza ba to in Allah ya kai duniyar nan shekara ta 2150 zai wahala akwai wani a cikin mu da yake da rai har 'yan ƙananan yaran da suke yanzu kuma za a yi musulunci kuma za a karanta ƙur'ani to da yanzu za a daina koyar da ƙura'ani a sai kawai wanda ya iya shi gaba da amfani da shi sai al'ummar nan ta koyar da ƙura'anin da za a gaje shi a baya Allah zai kama ta ko ba zai kama ta ba zai kama ta kun ga kenan koyar da ƙura'ani dan na baya su zo su samu mai hukuncin sa wajibi ne kuma daga cikin hanyoyin koyar da shi din shine a rubuta shi a bar shi a rubuce da aka tun da rubuta wajibi ne to ita ma wato shi ma haɗe shi a rubutan wajibi wa ihmalu zalika haramun ijma'a kuma haramun ne a ce ba za a yi ba hanyar da za a wa na baya qur'ani ba fa mithlu hadha an-naw' la yanbaghi an yukhtalafa fi wujubi to wannan bai kamata ma a mai sabani akan cewa wajibi bane kaga za mu iya cewa wannan bid'a ne amma a lugha ko a shari'a a lugha in a lugha ne fallahumma na'am amma a shari'a ne fala thumma la thumma alfu kalla al-qism thani huwa muharram ijmaa akwai abin da yake haramun ne a yi shi gaba daya wa huwa ma tanawalat qawaid at-tahrim shine abin da ka'idojin haramci suka suka suka ritsa da shi min ash-shar'i kal mukus kamar almukus shine irin jangali da ake dora wa ɗan kasuwa akan fitar da kaya ko shigo da kaya kamar custom duty na yanzu da ake yi matsala ce mai zaman kanta matsala ce iktisadiyya sahihiya an gane ko mai yiwa zai iya zama akwai surorin da za su zama haram a lokacin da tsarin da ake kai ba irin tsari ne na yanzu na steps ba amma yanzu ake cikin tsari na steps to watakila dole a kawo suka ce liyarike ko yan su tsarabe-tsarabe wanda suka shafi irin wannan tsarin wanda ana buƙatar a shari'ance a sake kallon su kai kai ke cika ce ba za su yi su suna gani wanda a shari'ance wataƙila a iya samun mafita a cikin al'amar wata ƙadimul juhali alal da kuma jahilai ƙiri-ƙiri da zama an gabatar da su a ya zama ba su ya zama su ne gaba da malamai wa tawliyatul manasib bi zalika kuma a dinga ba su ma matsayi da bukani gwamnati ce za ta zo ta ci gwamnati to lokacin da take kamfen ta ta hada da kowa da kowa akwai wanda suka kula da bangaren malamai akwai wanda suka kula da bangaren yan kasuwa akwai wanda suka kula da bangaren ma'aikata akwai wanda suka kula da bangaren tsofaffin jami'an tsaro da suka ritaya akwai wanda suka kula da bangaren matasa akwai wanda suka kula da bangaren mata akwai kuma darakta gaba daya to idan wannan jam'iyya ta kai bantanta ta kafa gwamnati ai ana zuwa a yi kasan mukamai ko to yanzu ana da gwamna sai a zauna a shiga teburi a ga waye kamata in zama sakataren gwamnati waye kamata in zama shugaban ma'aikata a da tsari waye kamata ya zama babban akawu accountant general waye kamata ya zama babban mai bin diddigi na kudi auditor general waye kamata ya zama ah, kwamishinan shari'a attorney general anna'ibul amkina wa ya kamata i zama kaza sai an fara ɗaukar waɗannan matakan tukuna ya zo a ce to a duba manyan ministry da suke jiha akwai ministry na kuɗi finance akwai ministry na budget and planning akwai ministry na work akwai ministry na Sai a duba waɗannan ministry sun su ne suke juya jihar in an tashi ba wai cewa ake cewa har da ministry for religious affairs harkokin addini to sai kaga akwai waɗanda suna da ilimin da za su iya gudanar da tsarin amma kuma sai a ɗauko waɗanda jahilai ne a tsarin ko jahilai ne a addini sai a ɗora su duk da cewa ah, mu lokacin da muke faɗa haka ba muna nuna cewa dole idan gwamnati ta kafa sai ta ɗauko malamai da su ne za su tafi da gwamnati ba akwai abin da ma inda za a yi adalci ba na malamai ba ne yanzu idan ya zanto ana da hukumar tsaro kamar jihar kaduna ai suna da ɓangaren akwai ministry na tsaro ko kuma kwamishina ake samu na al'amuran tsaro munan karo ba mu da ita wannan aka ga in za a yi adalci ya kamata a ɗauko wani technocrat wani ƙwararre akan harkar tsaro mai yiwa saboda bincike ne akan al'amura na tsaro a'a tsohon jami'in tsaro ne wanda ya ritaya in ta kama ko wani za a sa ya ritaya idan ki zo ya riƙe wannan wajen ko da kwan abin da ya haddace na ƙwararre bai so daga fatiya zuwa sabbi suna rabbi kal'ara shi ya fi cancanta fiye da ɗauko masanin ƙur'ani wanda bai sa harkar idan aka zo ministry minister of health lafiya a ƙa'ida sai a ɗauko wani jami'i wanda yake da masaniya kan al'amura na lafiya ko da aka zo al'amura da suka shafi budget and planning sai a ɗauko wani technocrat wanda ya karanta harkar budget ko ya damu da ita ko ya santa ko wanda zai iya riƙe wajen idan aka zo ɓangaren abin da ya shafi harkar noma inda an san me ake bukata sai a ɗauko wanda ya dace da wajen koda ba shi ne malamin garin amma shi shekul islam eh, shi karafi ɗin la'alla yana la'akari da zamaninsu ne domin a zamanin zamaninsu ko ɗan sanda ba za ka riƙe ba sai kana da addini ƙumbul wanda yake kira'a wanda yake ruwaya a hannun almajiran ibn kasir ya ruwaya a wajen bazzi ya ruwaya a wajen isma'il an ibn kasir amma shine shahararren marawacin ibn kasir bayan ahmad ahmad al-bazzi shine commissioner of police na makka director ne mudir shurba ne na makka kuma zaka ji in ka koma cikin tarjumar sa Imam Zahabi da tsawar da a cikin siyar da kuma tabaqatul qurra cewa dama ba a ba da wannan mukamin na commissioner of police sai ga wanda ya fice a addini to a irin wannan shi karatu ya samu wannan lokacin sai zanto ana kallon wane shine a ilimin addini amma ajiye shi a ɗauko wanda bai kai shi. mun gane? to amma mu cin kashin da ake wa malaman addini yana da yawa hatta abin da suka cancanta din ma ba a sakan musu a abin da suka cancanta ma ba a sakan musu ko kuma an tashi kowane ɓangare da aka haɗu aka yi siyasa da su ana ba su kima da mutunci da haƙƙi na zaɓi misali an san cewa ita wannan jam'iyyar da take akwai gidan wani akwai gidan wani akwai gidan wani yadda ake sai a ce kai wani to dun baka plus na commissioner biyu ka kawo mana wa'anda ka kai yadda su kai kuma wani mun baka director ɗaya commissioner kaza in aka zo gidan addini kuma a cikin gidan naku su da kansu za su zuwa su ce wani da wani su muka ɗauka ko ba gaskiya ba haka ake kuma an tashi sai ka ga mukamin da ake ba su na je kana yin kanka duk da cewa wallahi wasu kuma masu addinin da suke zubar da imanin, mutum ya karɓa abin da watakila ba zai iya ya kamata in aka baka abin da ka san ba ka iya baka ji tsoron Allah ka ce ina so dai gwamnati ta cigaba tafiya da ni amma wannan al'amarin da aka bani ban san ya kamata in rike ba a nemi wani abu da ni zan iya a ba wani in ta kama ce to ka yi haƙuri sai ka yi haƙuri ko kwangila a dinga ba وتقديم الجهال على العلماء والتولية من المناصب في ذلك لكون المنصب كان لأبيه musamman saboda ai baban wani ne da akan kujerar yanzu tun da ya mutu ɗansa ko da ba shi da dacewa akan wannan kujerar sai a kyala waɗanda suka dace shi a bashi wa huwa nafsuhu laysa bi ahli misali yadda cewa shi kansa bai cancanci wannan ba alqismu salih kashi na uku na bid'a ma huwa mandubun ilai akwai bid'a da wai a cewar su ya kamata a yi ta wa huwa ma tanawalatu qawa'id an-nasb wa adillatu min ash-shar'i ai shine duk abin da aka yi shi a lokacin lokacin annabi sama ba a yi shi ba amma kuma ka'idoji na musabbarci sun biyo ta kan wannan abun ka salatul tarawih kamar sallar tarawih amma ita sallar tarawih me ake nufi da sallar tarawih ne ita ce sallan nafila da ake haduwa a yi ta a azumin watan Ramadan bayan sallar isha ba haka bane wannan suna at-tarawih jami'i na tarwiha shi kuma tarwiha din abin da yake nufi shine hutawa tarawih wannan hutun da ake saboda ana tsawaita raka'o'in ana yin raka'a 20 kuma ana dadewa ana karatu da haka shi yasa duk bayan raka'a hudu sai a zauna a huta in an dan huta sai a tashi ki wannan hutu hutu hutun shi ake kira tarawih kaga al-ibratu bil bizati wal ayn la bil ism shinto irin wannan sallah an taba yin ta a lokacin annabi sama ko ba a yi ta ba an yi ta mazara sallama ya ja mutane sallah ya ja mutane ko bai ja ba ya ja ita za ta bid'a a wata gina ka ce mun ai shi mu za'ala suna ba tarawih ba tahajjudi to domin kuma tsakanin a tarawih da hajji akwai wani dalili na shari'a da ya iyakanta cewa ga sulhun daren da za ka tsaya aka tsaya a farko za ka iya tsayawa a biyu za ka tsayawa a nan kuma an samu ma daga asar na sahabbai suna tsayawa a na farko sai su yi bacci sai su kuma tashi su asuba wasu kuma sai sun kai na biyu wasu kuma a'a sai sun yi kai na uku wasu kuma in suka fara tun daga farko har ƙarshe suke tsaya ta ke nan dai ita sallah tana da asali a lokacin annabi sallama da haka bid'ar da suke rufi anan bid'a ce ta lura ma ta shari'a wa iqamatu suwar al-ajrimati wal qudati wa ulati al-umur sannan kuma da kuma a na'am yake cewa wa iqamatu suwarin a'immati wal qudati wa ulati al-umur da kuma sanya hotuna na wato na malamai na jagorori da alƙalai da wulatul umur ala khilafi ma kana alaihi sahabatu ridwanullahi alaihi ba irin tsarin da sahabbai suke kai ba بسبب la المقاصد illa الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس To wannan iqamatu suwar din ba kamar da muka fassara bane abinda ake nufi shine iqamatul haibati wal uhbati allati daraja alaiha al hukam wal qudat wa qad bayyana al muallif muradahu هذا بيانا شافيا في باب اللباس وما لباس وما احدث الناس زام نوم بما اكل في دا اقامه الصور الائمه ان اتشين كتاب باب اللباس وما احدث الناس بيان في نوم دي سوسي اكل مي اكل في دا وكان الناس في زمن الصحابه رضوان الله عليهم معظم تعظيمهم انما هو بالدين آه يوانشي لوكتين صحابي yawan girmama girmama mafi yawan hanyoyin dalilan da ke sa a girma mutum addini hatta hatta sallan nizam wa zahaba zalika al-qarn sai da tsarin ya lalace wannan zamanin ya huce wa hadatha qarnun wasu mutanen suka faru la yu'azzimuna illa suwari ba sa girmamawa sai da sai kai kana mukami kaza wa fata'ayyana tafkhimu suwari sai zama mukamin ake girmamawa kai tahsulul masalih saboda wai maslaha amma a da zaka ga Hajjaji bin Yusuf yana gwamna a Basra Anas dan Malik yana farau hula amma Anas din ake girmamawa ba Hajjaji. ba ofis ɗin ba mutumin amma sai daga ba aka dawo ofis ɗin ake girmamawa ba mutumin ba amma me yasa ya kira wannan a matsayin manzuji saboda maslaha ce take sawa a haka a yanzu misali ko yanzu ma haka muke za ka zo ka tarar da wani shugaba a wani ofis da malami zai tashi ya je ya gaya masa wata gaskiya ta nasiha in ya je za a tsaye da malamin ne a reception ya zauna ya jira ya rubuta takarda a kai wa shugaban ka kaddara shugaban bai san malamin ba sai kawai misali a ce kamar kaddara ne ne sai in rubuta masa in ce sunana abubakar abdulsalam muhammad mai koyar da abu kaza a wuri kaza da kaza da kaza wanda ya karatu a wuri kaza ah, wanda ke limanci a masallacin kaza da kaza da kaza na zo ne ina so zan gana da kai akan wata matsala da nake so in maka nasiha da sai a aika mu wataƙila ba wai saboda imar nasiha ko wani abu ba amma zai iya ajiye saka zai ce to a amma wataƙila da za a ce a daidai wannan lokacin wani gwamna zai turo wani ɗan siyasa don ki zo ki gaishe shi yana zaune sai shi kuma ya rubuta ni ne bana rabu wani wani daga wajen gwamnan kaza dama gwamnan ne ya ce in na zo in biyo mu gaisa zai ce a ce ya shigo sai ya ta gina shi sa ne na wani abu kaza a gwamnati kaza sai su gaisa su zuwa su kai ko malam ne ka jira in an samu lokaci in ba a a ce malam san al'amuran ne ayyuka ne in mana yawa da sauransu a ya haƙuri amma ban sani ko wani lokacin za a samu ko kuma dai za mu kirawo ka ke mu saboda ka san kuna da muhimmanci a wajen wannan an girmama kai ke in ma kuma ba a kyale ka ba har a kasa shi to amma yanzu malamai suna rubuta wasiƙa je wajen shugabanni don su musu nasiha galibi ko an ce za a yi nasiha illa ma da rubu ko kalilun ma wannan ne brown envelope din wa yi da ka yanzu an tura ni wa'azi ko na tafi wani taro Abuja kuma wallahi ana yi wasu suna yi kuma su ji tsoron Allah na tafi taro Abuja to akwai daraktawa na waje kaza akwai wani salamu alaikum ranka dai na gaji a da mun shigo Abuja ne shine muka ce za mu zo mu dan shi kana malami a yi haƙuri ina da ɗan wasu to ba komai nawa ne ya ga dama ko ruwa ma ba zai ba ya rage to da Allah turo mun da aka wannan ba sai ba ku dubu hamsin ko dubu ɗari ko ba ku dubu ɗari da rashin ba kun zubar da iman ku da mutunci kila ma bai san ku ba sai kun yi bayani ya daya tashi ya ke to ni ne shekwa wannan kuma shi ne malam wani namun waje kaza wannan shi ne wanda kake gani a talabijin din nan yana kaza wannan wanda shi ne duka kuka gawa a ah, lallai da ta kuma da yawa kuna mai yana danna waya yana wasa sun murmushin da kaga yayi wata ce ta mai magana ya tura mata emoji ya mata murmushi ba na kuma ana yin haka ba Allah ya bishe wala bishe an gama to malam za ku wuce ka insha Allah to sai ah na ce ba da dan tsako zuwa kudi da kike kuma aka baka ba da biya kudin zaki da ba laifi bane a yi zumunci ba laifi bane duk mai girma a girma mashi amma kar a yi maula kar ka jejar kai ne malam wani wai wani ya kalle ka imitin mutunta ka girma ka saboda kai ne malam wani magabata ba sa haka manyan malamai na gaske ba sa wallahi kiran da ake ba sa a gabana na ga an yi wani abu wanda da manyan malamai aka zo aka sane ni aka ce da Allah an masa magana lacca ce za a yi ta aure a ce wallahi ba zan iya masa wannan abu ba na ganin yana zuwa lokacin aure aka aka rike wallahi ba zan iya zuwa masa masa wanda yake min maganar mai kuɗi ne zai iya komai na ce ba zan iya zuwa in ce masa in zo in lacca aure ba gaskiya kuma ni kaina na san yana da abubuwa da yawa da suka fi wannan ce ba komai bari za mu yi wa mai gida magana ya ambato sunan mai gidan da da wahala ya taba kama a ce ya maka waya ma wai ka baka amsa ba aka yi sa'a ko ana gaya ni gida das das ya buga waya ka gaisa ina gajiya yace ni ne wa na wa ce a ah, tun da ya san yana da taimakawa addini ka sa sannu ya al'amura ya kokari ce algabin tabalin da Allah yaron mu ne dan uwanta zai aure ga gashi kuma za a yi walima shine aka ce kai sun matsu sun damuwa la a tsanin suna ta san kai za ka zo ka wallahi ba na zuwa taron walima kuma a ranar ma ana da karatu eh, da Allah a yi haƙuri iya magana nan ya tsaya a kan mabda ɗin to wani ko abu kake bashi kana bashi ne don yi maka aiki in kana ma bashi kenan tare da mutunta shi ko attajirin da yake ya san kima da daraja ce eh, To gaskiya ya kamata a yi masa in wani ne zai ce ai masu karatun nan su dakata wata maslaha ce ta taso ita can kuma ije kila abin da yake nema ya samu don Allah malamai su tsoron Allah in aka tura ta tafsiri guri ko ka tafi lacca waje ko ka je uzuri waje duk ziyarar da za ka kai ya zanta da maslaha ta addini ko tana da maslaha ta ta zumunci me yiwuwa kuna da zumunci na abota ko kuna da zumunci na mayar da ihsani ga wani da ya kyautata wannan babu laifi amma ka zo kana tambayar yan kwamitin tasiri to ya kamata mu zai mu ga gwamna to ya maka ne shi gwamnan bai zo ganka ko ya turo a kira ka ba sai ka je wajen sa ya kamata mu san sai an kai mu je niyya ne na ga duk ba ba wasu daraktoci kwamishinoni duk ba za a je a gansa ba ba je a gansa yanzu ne to wannan abin da muke yi mu kuma sai su kuma suka zo suke wulaƙanta walau anna ahlal ilmi sanu sanahu ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهان وجنسوا محياه بالأطماء حتى تجهم da masu ilimi sun kiyaye ilimi da ilimin ma ya kiyaye su da sun girmama ilimin a cikin zukatansu da an girmama su sai dai sun mulakanta shi walakin a hannu fa hana sai mutane sai kamar ilimin bashi shi da girma ya kaskanta wadanna su ma'ayyahu bil asma'i sun bata fuskar ilimin da kwaɗayi da aka fuskar ta yi baki ka san irin irin girgijan nan wanda yake baki kiran wannan ya faru yasa sa su ma malaman ba a girmama su an fi girmama 'yan siyasa a kansu amma har yanzu akwai malaman Allah waɗanda su siyar da su da darajar su, kuma suna nan ana shayin su ana jin tsoron su iyakaci ka ce sun dade jihadi ba ko sun daɗe ba su je umara ba wajibi ne sai suna zuwa hajji da umara ko sai sun ji Allah zai gafarta musu sanda kuka tafi hajji da umaran in Allah ya hore maka ka tafi da kuɗin ka amma Allah ya kare maka kiran ka ake a baka wannan duk ba laifi bane amma sanda ka tafi shi ma wata ibada yake wataƙila kai ka rufe tuka ka tafi shi kuma yana nena ci gaba da bada ilimi ila ta nan zai samu aljanna da kai ma za ka je nemowa in Allah ya taimake ka ka samu shi ma Allah ya taimake shi ya samu kuma ina buƙatar majiya sallah ko la sha mu dace ya ce kana an-nasu fi zaman sahabati ya yace ar-rabi na hudu ma huwa makruh akwai bid'a da take makruhiya ce وهو ما تناولته a الكراهه وادلتها من الشرع ita ce wacce ka'idoji na karhanci suka biyo ta kanta da dalilai na shari'a ka takhsisul ayyamin fadilati wa ghayriha bi naw'in min al-ibadat kamar misali a ce akwai wa'insu wasu wasu wasu wasu kwanaki masu masu falala sai a keɓance su da ibada kamar misali a ce ana sa ran 27 ga watan rajul a kai miraji na wanda a sai wani ce bari azumi a rana sai da dan ko ne ce wannan makaruni kara ce wannan makaruni wannan ita ce rana sha biyu ga watan rabi'ul awwal a rana ake tunanin an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam to bari a yi wani abu na musamman a wannan lokacin shine tafsisu al-ayyam al-fadila wa ghayriha bi nau'in min al-ibadat shi kansa zuwa wajen dan kodiyo din bakaruhi nan ba wai halal ba wa min hadha al-babi a wannan babi az-ziyaratu fil mandubat al-mahdudat idan aka zo da wani abu misali shari'a ta zo ta ce ya kamata a dinga yin abu kaza to kai kuma sai ka ce to ma mu dan ƙara ya zama kaza to shi ma bid'a ce makruha kama warada fi tasbih salatar wa salatin kaman tasbihi ana yin subhanallahi subhanallahi 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar uku ah, bayan sallar farilla فيفعل و... فيفعل هو أكثر مما حده الشارع to sai wani kuma ya zai ce shi kuma bari ya yi talatin ko talatin da ya ce wannan makaruhi wa huwa makruhun lima min al-izhar ala ma haddahu ash-shari tunda kai yanzu kai tsalle ka hauro ka tsallake ma abin da shari'a ta iyakance wa qillatul adabi ma'ahu kuma ka nuna rashin ladabi da shari'a fa inna sha'ana al-uzama domin manya yadda suke shine idan haddu shay'an in suka sa iyaka da haddi yuqafu indahu to tsayawa ake a yayin yoga wa yu'addu al-khuruj anhu illatu adab kuma ka fita daga wannan tsarin lashin ladabi sai al-qism al-khamis kaso na biyar shine ma huwa mubahun bid'a da take ya halatta ayyuka. yi ta wa huwa ma tanawala su qawaid al-mubahat wa adillatu min ash-shari ita ce bid'a da ka'idojin halacci suka bi sakanta da dalilai kattikhadul manaqil li isla'il aqwati wato kaman a samu almanakil almanakil jami'i ne na mankan wato shi kuma wani abu ne da ake amfani da shi domin tace lokaci ko kuma tabbatar da lokaci amma asalin ko kafuwan wai domin tabbata abin nan kaman gyara abinci da islahi al'auƙati al'auƙati na ce al'auƙati domin tashi abinci ko kuma gyara gyara abinci wannan a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba a yi amma yanzu ana yi yanzu ana yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ba a yi kamar misali a samu rariya idan aka yi surfe ko aka yi nika sai kuma a sa rariya a tankaɗe in an tankaɗe dangar abincin ya yi laushi su da kawai an ɓarza a haka ake sannan kuma kamar irin irin dai abubuwan da yanzu ake jinjiyar abinci da su wannan ba haram ba ne su da cewa babu su a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi da islahi al-aqwali domin gyara abinci wal libasul hasani da kuma kaya masu kyau irin nan zamani wal maskanil da mazauni gida mai kyau wa nahu zalika intaha to wannan misalan da ya bayar na gaya muku cewa bayan shi karatu din an samu wanda suka tafi akan wannan tsari na karkasa bid'a zuwa kaso kaso amma jumhur ko kuma muhaddiqun min ahli al-ilm da ba san cewa bid'a ɗaya ce wannan kasa kasa sai dai in aka shigar da ma'anar lugha to wannan shine za a iya cewa wannan abin saboda ba ko ne ba a saba yin ta ba to a iya kiranta bid'a a lugha amma a shari'a kullu bid'atin dalala dalili akan haka shine hadisin al-irbab ibn saniyah Allah ya kare da a gare shi بسند صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي رواه أصحاب السنن إلا النسائي لا مسلم ورواه أحمد يقوم حديث جابر الله يقارئ دا أغريشي ولا إمام مسلم يروي حديث عبد الله بن مسعود ولا إمام أحمد دا أبو داود دا الترمذي دا النسائي دا ابن ماجه وأحمد دا أصحاب السنن الأربعة سكروي وان maza قال sallallahu alaihi فإن كل cewa fa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره حلق سيدك فإن فإن أفضل الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد وشر الأمور وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة حديث عبد الله بن مسعود حديث جابر وكل بدعة ضلالة wani hadisan duka sun tabbatar da cewa duka bid'a bata ce imam shafi'i Allah ya karanta rahama ya ce wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yukarriru hadhihi kalima manzo Allah sama ba da wasa ba yana yawan maimaita cewa bid'a bata ce rawa zalika an sahabatu sahabbai fa sun rawaito wannan walam yadhkuru isna'an ba wani sahabi da yace amma banda bid'a kaza da kaza to dan Allah da mu da sahabbai waye su sanin addini walidhalika kullu bid'atin dalala dan haka duk wata bid'a in dai ta shiga cikin tarihi na shari'a to bata to amma su wayannan manyan malaman sun ce a a dole akwai bid'ar da fa ba bata bace aka ce to ya za ku yi da kullu bid'atin dalala sai suka ce ai wannan kullu din ba kulliya bace juz'iyya ce ma'ana kullu bid'atin ana nufin mu'zamun bid'a bid'a aka ce me yasa suka ce ku yanzu duk kullu a wajen ku a Qur'ani tana nufin kulliya muka ce eh sai suka ce to shikenan mu je zuwa Allah madaukakin sarki yana cewa uka سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك أجبنت وراء هنا جانا أمام akwai wani sarki ya akudu ya akudu kulla safinatin yana ƙwace dukkan wani jirgin ruwa gasban kwace ba wai ya yake ba ko kuma haya yana karbewa ya ƙwace. to sai suka tambaye mu suka ce to ya kwace wannan jirgin da sa'an da musa suka hau sai muka ce bai kwace ba me yasa ashe ba kulla safinatun din yace da aka kulla din nan juz'iyya ce ba kulliya sun yi kokari da mako biyu kokari to wata amsa za mu ba su sai muka ba su amsa sai muka ce to wannan ai larabci ne shi kuma larabci ita kalma in aka sifanta ta to shikenan an hutar da kai ta yi an mata boda an mata tsaidi ai kulla safinatin salihatin su ma nasu da salihatin din ce da za ta shiga cikin kullu amma tunda ba salihatin ba ce ba to ba ta cikin kullun nan da haka wannan kullun kulliya ce kulla safinatin salih suka ce waye ga muka sai muka ce saboda me ai dama an faɗa ibnu malik a cikin alfiya yana cewa وما من المنعوت والنعت أقل يجوز حسبه وفي النعت يقل داما sifa, da kuma sunan da aka sifanta in dai an gane su to ya halatta ba sai an kawo su ba a larabci misali kamar misali ce bala dogo ya zo kalmar dogo me yayi sunanta a nahawu ba sifa bace da suke da suke sifar da suke sifar ta ne bala to ya halatta in ka ce bala ya zo in dai za a gane dogo kake nufi to ba dole sai ka ce dogon ba an gane ko an fahimta kuma in dai za ka ce dogo ya zo in za a gane balan kake nufi to ba sai ka ce bala dogo din ba kuma ma yin hakan kwarewa ce a larabci shi yasa wa ma min al man'uti kaman bala والنعت كما دوغو أقيل إن دي أنقاني يجوز حذفه تو يا هلتا كشافي أما سي ابن مالك وفي النعت يقين سيدي أنت شافا من أوتئن في يد نعت ضد توا استدرك عليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الله يجعل سلامه استدراكا طويلا شما واستدرك على الشيخ محمد الأمين عليهم جميعا رحمة الله وأنا أقول مثالي ديوة ترك يأخذ كل سفينة صالحة منك me yasa ba ku salihatin din ba da an gane ai ya ce fa aratu an aiba hatta la takuna salihatan لأن الملك min من safinati ma kanat ma kanat salihatan ko da haka kullu din nan tana a kulliyarta ko ba na a kulliyarta to amma malam malam da yake dawo tsawa jan malam sadiq ko kai ma ko ka shiga gida ne wai lokaci yayi to hakan za mu haƙura tsaya bari mu ƙara dalili ɗaya ne so sai mu nuna tashi don gudun kada magana ta shiga cikin zukatan mutane kuma ko ba su magani suka ce ai Allah madaukakin sarki yana cewa Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja minas thamarati rizqan lakum وسخر الفلك لتجري في البحر وسخر الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام تو محل شاهد أنا شنو وآتاكم من كل ما سألتم الله يباو دكا ku dukkan abin da kuka tambaye shi yanzu شي da sai suka ce da aka ga kullu din nan dai har yanzu juz'iyya ce ba kulliya ba sai kuka ce to anna anan shi ma min kulli ma sa'altumuhu ma qaddara lahu wanda ya kaddara mu suka ce saboda me sai muka ce saboda dalilai na shari'a sun tabbatar da cewa ko dai a baka a zahiri ko a jinkirta maka ko a musanya maka da wanda ya to tunda dalili ya zo da fayyacewa da haka ba dalilin da zaka ce wannan eh wannan kulliya ce amma shari'a ta zo da istisna'i kai ma yanzu da za ka kawo mana bid'ar da shari'a ta zo da istisna'i sai mu karba an gane to haka zan su da kawo da dan su masu cewa za su iya kasa bid'a tare kuma da faɗan abin da ya kama a faɗa na martanin da malamai suka yi insha Allah a karatu sau na gaba abin da muka faɗa da Allah ya ba mu wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh